an ce min ka zo nema na ɗazu ofis me yake faruwa what wallahi umar hashin ka fita daga idona in rufe sunana aisha wacce ko ka fi sani da na jamu? jaruma a cikin shirin nan na izarsu gaskiya wani da shi kawai wallahi acting ne acting ne kawai amma yanzu ga shi kina yadda kike magana shi wannan wani salo ne <laughs> ita mace kin san an santa da yanga da kuma bakwai ne ne abinda dai ba a rasa ba amma wasu mutanen suna min kallon kamar yanayin yadda nake a fim haka nake to gaskiya ba haka nake ba wallahi a ba ba na yi ba ne kawai dai ba na ta wani in shafa wani kawai dai na dan zazzage a foda ta fara ko a hannu na ina mutsikawa haka sai sa listip ɗina shi ke ya ishe wani lokacin ma kawai na shafa abu ne ina ni gaskiya shekara biyu kenan da fara fitowa na a cikin shirin fina-finai gaskiya ba fim ba ne waƙoƙi ne tukunna daga baya na zo na yi wannan fim din yanzu da zan ce shine jigona wato izinsu. lokacin da na je musu da maganan ba su amince ba gaskiya to har ma na haƙura to daga baya ne dai da suka ga shi ne dai abin da ya fi alkhairi sai suka bani na ci gaba dai ni yar asalin jigawa ce na taɓa aure amma yanzu man allah ya kawo nagari insha allahu zan sake yi yanzu dai ina shekara na ashirin da biyar abinda nake tunawa yake bata min rai akwai lokacin da babana yana gona sai ya bako da ya zo bakon nan sai ke tambaya na ina babanmu sai na ce ai yana gona ban san shi ba fa kawai sai na ce zo raka shi wallahi ban taba zuwa gonan ba irin gonan nan mai nisa kawai na ɗauki bakon nan muka tafi muke ta shiga jeji muke ta shiga abinda zai baka mamaki ma ban fasan gonar ba amma da na shiga gonar nan wai kawai sai na buɗe baki nake ta ƙwalla baban mu kira ba mun kai wajen yamma da shi muna yawo shi ma kuma inda ka san an rufe mai baki <laughs> kuma da muka dawo lokacin da muka taho shi kuma ya riga ma ya dawo gida da aka zo aka bashi labari kawai sai ya ɗauki tsaman ya ajiye ina zuwa ko ya same ni ya tsane ni wannan taban na goshi na na rufe shi da wannan hana mantawa shi ya ji min shi saboda rashin hankali kaga idan shi ma kansa bai san bakon ba kaga da ya tafi da ni da shi kenan to sai mun horo mai tsanani ya tsane ni shi ne wannan ba zan taɓa mantawa ba kawai in na tuna cewar a yanzu harkan da nake yi na taɓa aure kuma ina da yara ko yanzu alhamdulillah ina tuna wannan ina jin daɗi gaskiya a'a saboda mu can dama wani ba irin mutanen nan bane ba lokacin da muka taso a gidanmu gaskiya ba a fiye barin muna wannan kula-kulan ba saboda ni ina gama secondary ma aka mun aure ga ban irin soyayya nan da zan zo in zurfafa har namiji a ci amana ta ba ban sani ba tunda ban buɗe zuciyar mutane ba na abin nan gaskiya ban sani ba tunda ni dai na zauna da kowa lafiya kuma ina tare da kowa lafiya To, matsalolin nan dai ba zai wuce na kwanan nan ba. Bana manta na yi fostin ɗin kwanaki kalubalen da na samu gaskiya na yi fostin ɗin wani wata waka ta sayyidina ali na ke cewa ina taya daukacin al'ummar musulmi zagayewa haihuwar sayyidina ali to kuma sai mutane wannan ya yi surutu wannan aka dinga ce mun ne wai yar shi a ce gashi gashi irin wannan dai gaskiya gaskiya abin da ya faranta min rai yanzu lokaci ya zo wanda ina iya ɗaukan nauyin kaina kuma ina iya ɗaukan na iyayena ƙannena ina iya taimaka musu wanda da ban ba gaskiya yanzu ina samun halak ɗina ina taimakawa 'yan uwana da iyayena wannan ma yana faranta min rai gaskiya sosai to mace dai in ta so lalata ko kuma ta so zubar da mutuncin kanta ita ta so duk a yadda mace ta ɗauki sana'a a haka za ta zo mata in ka ɗauke ta da muhimmanci da kuma kamun kai a haka za ta zo to ni da gaskiya ban samu wannan kalubalen ba saboda ina girmama kowa a cikin masana'antar kano ban rena kowa ba wai kowai don ni ce nake faɗa ba a'a to don haka su ma suna gani na da kima babu wanda gaskiya ya zo min da irin wannan batutuwan kuma ni da yake ba shiga irin sabgogin haka ne bale in fuskanci ga yanayin abun ba kuma ni yadda na zo da zuciya na akan sana'ar da kamun kai na gaskiya na zo